من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمع مسلمين أروكم الله سبحانه وتعالى بكرب أمانة شاوى وأن أيكم من الخير ka gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya kara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya rufa mana asiri ya samu cika da imani idan ƙarshen ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai Allah ka mu yau laraba inda muke karanta littafin nan da yake fayyace mana akidun shi'a a yau muna tara daidai ga watan safar na shekara ta 1438 hijiriya wanda ta yi daidai da tara ga watan 11 na shekara ta 2016 miladiya idan yan ba su manta ba a darasinmu na baya mun taɓo haƙiƙanin dangantuwan da shehunan shi'a suke yi ga alun bait mai bayanai sosai za mu tashi a walamma ra'a zainul abidina nisa al-kufati ko walata ali bin zainul abidin yayin da ya ga matan kufa dibna suna kuka suna ihu mushaqqaqatul juyubi suna yayya ga tufafinsu suna dukan kansu yanda yan shi'a suke yi warrijalu ma'ahunna yabkuna ga maza a cuɗanye da su su ma suna ta kuka Kala bi sautin da'ilin sai ya faɗi wato da murya ƙasa-ƙasa kamar ta hanyar tsegumi shi aliyu zainul abidina ya ce wa qad na illa wato illan abinda suke ya dame shi yace inna haula yakuna alaina yanzu wai waɗannan ne suke mana ko kawai an kashe sayyidina Husaini waɗannan faman Tala na ghairahu su suka kashe mu in ba su ba su suka kashe mu Husaini in ba su ba yanzu suna pretending suna kuka suna dukan jiki suna yayyaga tufafinsu maza da mata an haɗu dan suna kuka an kashe sayyidina ali ɗan uwanmu na gidanmu baban shi kenan ko aliyu bin zainul abidin bin hussein kace akwai wanda suka kashe mu in ba su ba wai su ne yanzu ke mana kuka wai suna cewa wai suna kuka don bakin ciki an kashe sayyidina hussein akwai wanda suka kashe mu in ba su ba ku duba alaƙar su ma fada abin nan kenan alu baiti din wannan maganar ku duba al-ihtijaju littafinsu da suka wallafa mai suna al-ihtijaj wallafzu lahu mujalladi na biyu shafi na ɗari uku da hudu ku duba al'amali lilmufid shafi na ɗari uku da ashirin da ɗaya hadisi na takwas almajalisu samin wa salatu ku duba littafinsu mai suna biharul anwar mujalladi na arba'in da biyar shafi na 162 hadisi na bakwai a ƙarƙashin wani babi babul waqa'i' al asirati an qatlati alaihi salam wato abubuwan da suka faru na baya bayan bayan an kashe shi sayyidina Hussein وقالت زينب بنت علي بنت زينب بنت علي زينب بنت علي تشي يا سيدنا علي yana da ya mai suna zainab ga abin da ta ce Allah yarda da ita ya ahalal kufa ya ku mutanen kufa ya ahalal khatali ya mayaudara wal gadari maha'inta wal khazali kaskantattu a tabkuna akhi ne masu kukan dan uwana husaini ku ne wai yau kuke kukan Husaini ko mutanen Kufa ajal ta ce gaskiya ne wallahi fabku wallahi ku je ku yi ta kuka fa innakum ahra bil buka'i tabbas ku kuka cancanta ku yi kuka saboda kun san ta'asar da kuka yi fabku kasiran ku je ku yi ta kuka da yawa wabhaku qalilan amma akwai randa za ku yi dariya kaɗan faqad uftulitum bi'ariha an jarrabe ku da jin kunya wa munitun bi shannariha wa bi wa bu'tun bi ghadabillah wa munitun bi shanariha wato kuma kun dai eh, wulakantu da kunya kuma wa bu'tun bi ghadabillah wato fushi daga Allah ya sauka akan ku wa darabat al duribat alaikum dhillatu babu shakka kaskanci ya fada kanku wal maskanatu da talauci da talauci duma wannan magana da ta yi a footnote al-ihtijaj mujalladi na biyu ko ok na hudu ko biharul anwar e biharul anwar mujalladi na 46 shafi na 251 ita kanwar sayidina Hussein din ne take faɗan wannan wai waɗannan ne da suka kashe ali su suka zai suna kuka suna nuna mutane suna ta kuka a duniya suna dukan jiki suna abin nan to ku je ku yi ta kukan za ku yi za ku yi dariya kaɗan ai kukan kun gabu da kuka ina fata an gane kamar hannunka mai sanda mai sanda ta faɗa musu sai musu ku duba bayan shi biharul anwar din khatimatu mustadrakil wasa'il mujalladi na biyar shafi na 285 rakamu wato lamban hadisin ko kuma maganar da suka faɗaɗin a ƙarƙashi ta 316 a kudnan na uku ne wancan ko eh, al-ihtijaj eh, ƙarƙashin al-ihtijaj ne sorry الاحتجاج مجلد نبيو شافي نقري أخد أهدو hukubatu Zainab. a ƙarƙashin huduban da zainab eh, bintu ali ibn abi talib ta yi ma'ahalul kufati fi zalikil yaumi a wannan ranar da aka kashe Hussein takri'an lahum don tsoratar da su wa ta'aniban da kuma zargin su ku duba biharul anwar mujalladi na 45 shafi na 163 hadisi na bakwai babul waqa'i'il mutaakhirati har zuwa ƙarshe a waqala al-baqir shi kuma albakir ya ce laukanan nasu kulluhum lana shi'atun da wai dukkan mutane magoyan bayan mu ne shi'an mu ne supporters din mu ne latana salasatu arba'ihim lana shakakan wato da hudu hudu a kashi uku cikin hudu gaba daya da mutane ne gaba daya mutane ne wanda muke shakkan su war rubu'ul akhar daya bisa hudun kuma ahmad wawaye ne gaba ɗayansu duba biharul anwar mujalladi na 46 shafi na 251 yadda su kansu suke condemning ɗinsu da khatimatu al-mustadrak al-wasa'il mujalladi na biyar shafi na 285 wa qala aidan ya sake cewa law mayyastu shi'ati da za a ce un tantance yan shi'a na gaskiya magoya bayana lama a jiduhun da ba zai same su ba illa wa sifatan sai dai kawai mutane ne yan yaudara walau munistuhum da kuma za a ba walau imtahantuhum da zan gwada su in jarraba su lama wajattuhum illa murtaddina da babu wanda zai samu face wannan yan riddaddu walau tamahhattuhum da zan zo in tantance su lama khalusa min al min al alf wahid da a cikin mutum dubu da yar ta samu daya walau gharbaltuhum da zan tankade su gharbalatan da rairayawa gaba daya lam yabqa minhum illa ma kana li da babu wani wanda yake na kan gaskiya sai wanda suke tare da ni kawai innahum la talama ittakau alal ara'iki kullun zaka same su suna zaune akan manya manyan kujeru da karabu kawai suna holewan su suna jin dadi fa qalu kai da sun bodi ce su ce nahanu shi'atu ali mu ne magoyan bayan ali mu ne magoyan bayan ali ina suke ne suke sai yau da ramaha inta haka ya faɗa yan ridda haka ya faɗa duk ridda duniya in bar musulunci ku duba ar-rawdatu min al-kafi hmm? tsakaninsu da alul bari wai suna danganta kansu da waɗancan yake ga waɗancan yadda duk su suke rejecting na suke nuna cewa waɗannan ba sa tare da su su suka kashe Hussein su ne suka yi kaza su ke kaza su ke kaza su suke kukan ƙarya da banza da wofi hmm? ku duba ar-rawdatu min al-kafi mujalladi na takwas shafi na dubu biyu da da uku kitabun rawdat hadisi na ɗari biyu da casa'in. ƙarƙashin hadisi ya ajuje wa majuju ya can tsarata ina fata an gane wannan ma ja'a zu'ama'u shi'ati yayin da shugabannin shi'a manya-manyan jagororinsu suka zo wajen abi abdullah wajen abu abdullah sakalu suka ce masa inna qad na nabzan mu fa gaskiya an yi watsi da mu ba a harka da mu in kasarar lahu zuhuruna yanzu fa karfin mu duka wato mutuncinmu ya zube wa matar lahu afidatuna kuma zukatanmu duk sun mace game da yadda aka yi watsi da mu gaba ɗaya wata hallar lahu wulatu dima'una akwai ma waɗansu shugabanni da suka halatta jininmu ma suka ce jinin yan shi'a mahalal ne fi hadisin rawahu lahum fuqaha'uhum a karkashin wani hadisi da malamansu ne suka ruwaito shi fakala abu abdullahi abu abdullahi yace menene arrafidatu ku rafidawa ne ar-rafidatu wato wanda aka ki su aka kyamace su qala yace qultu na'am eh wannan kalman da aka kira mu kowa ya kyamace mu yayi watsi da mu qala sai yace musu la wallahi wallahi ba mutane bane suka kyamace ku ko ba mutane bane suka rada muku wannan sunan rafilawa wallahi ma hum sammaukum ba mutane bane suka nada muku wannan sunan suka ki ku suka yi watsi da ku walakin Allah sammakum bihi Allah ne ya yi watsi da ku kuma ya kira ku da wannan suna kun ki Allah da manzansa kun sa yaudara da ha'inci a tare da ku ku duba wannan magana a rau an rauda ku min alkafi mujalladi na na takwas shafi na dubu ɗaya da ɗari tara da hamsin da uku kitabun ke hadisi na shida kutubatu talutiya suna da wata kutuba ta talutiya wa bawwaba shaykhu dawlati as-safawi al-majlisi akwai malami su wanda suke kira shaykhu daula ba safawi kuma ba majlisi yace fadlu rafidati falalar rafidawa wa madhu tasmiyati biha da yabon ma wato lakantuwa da sunan wa zakara arba'ata ahadith wato shi ya kama wani babi ma da yake cewa su rafidawan ma suna da falala da kuma falalan ma eh, ke a kira su ma da suna mujalladi na eh, shafi na hutar na biyu can sharhi na biyu biharul anwa mujalladi na 65 shafi na 96 zuwa 98 hmm. shafi babi na goma sha bakwai karkashin wannan alkasimatu malam ya ce ga wani raddi arwaito an aliyu bin zaidin shami an jiyo wata magana daga aliyu dan zaidu ba shami mutumin sham syria kala yace kala abul hasan abul hasan yace kala abu abdullah abu abdullah wato husaini ga abin da yace ma anzalallahu subhanahu ayatan fil munafiqina Allah bai taɓa saukar da wata aya akan munafukai ba illa hiya fi man yantahilu bi tashayyu'a face sai mun ga kawai tana magana ne akan yan shi'a shi Husaini abin da ya faɗa da kansa kenan babu wata ayan da za ta karanta a Qur'ani wanda take maganan munafikai face sai kaga ta yi macin ta dace da wanda yake bi suke bin tafarkin shi'a ɗabi'un su da halayen su ɗaya ne kawai bayan da za ka rabe ayan da 'yan shi'a wannan maganan su suka kawo ta a littafin su mai suna rijalul kashi mujalladi na hudu shafi na 366 zuwa hadisi na 536 maru ya fi muhammad ibn abi zainab ismuhu miklas ibn al-khattab akwai biharul anwar mujalladi na 65 shafi na 166 hadisi na 20 babu sifati shi'a a ƙarƙashin babin da yake bayanin sifofin 'yan shi'a wa asnafuhum da rabe-rabensu wa zammul iktirari da kuma wato a abin sukan ruduwa da su walhassi alal amal wattaqwa da kuma kwaɗaitarwa da suke akan wai aiki da tsoron Allah duk wannan ruduwa ne kiraye-kiraye su nan duk ruɗi ne da yin hattara da ruɗuwa da maganansu sai mu je tambaya ta yau ta ɗari da hamsin da biyu tana ce hal salima alul baiti shin alul baiti da shi'an suke takama cewa su yan alul baiti ne masoyan alul baiti ne su supporters ne na alul baiti ko ba haka ba shin alul baiti din sun kubuta daga zage-zagen yan shi'an wa ta'ani da kuma sukan yan alul baiti din sun kubuta daga shehunan shi'a aljawabu la hatta su alul baiti din ba su kubuta ba da suka da zage-zage na 'yan shi'a bal abun har ya kai ma laqad hakama shuyukhu shi'ati shehunan shi'a akwai inda suka yanke hukunci bi riddati alil baiti kulli duk alul baiti ma 'yan ridda ne duk sun ridda ba musulmi a cikinsu ma ada aliyin banda sayyidina ali kawai duk wani alul baiti na gidan manzo Allah ma gaba ɗaya ritattu ne exceptwa shi sayyidina ali kadai ma fassara shi shuyukhu shi'ati hunan shi'a sai suka kirkiro wata hujja cewa anna aba ja'far qala wai abu ja'far as-sadiq yace inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lamma qubida yayin da aka karbi ransa yayin da aka karbi ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sarar nasu kulluhum ahala jahiliyatin dukkan mutane da sahabai sun yi rigga sun koma su illa arba'atun sai mutum nawa uku kawai su ne aliyu Sayyidina ali wal miqdad da salman alfarisi da abu zarrin alghifari eh kun ga da waɗancan sun ce ali ne kawai waɗannan sai suka karo nawa uku suka zamo hudu har da ali kun san ba sa tsayawa dai a abu ɗaya sai su yi ta ƙara sai su yi ta ƙara wannan maganar ku duba littafin su mai sura tafsirul ayyashi wato a sharhi na hudu can footnote kenan tafsirul ayyashi mujalladi na ɗaya Safi na ɗari biyu da ashirin da uku eh, hadisi na ɗari ɗaya da arba'in da tara suratu ali imran duba tafsiru safi mujalladi na ɗaya safi na ɗari uku da tamanin da tara suratu ali imran ku duba tafsirul burhan mujalladi na biyu safi na ɗari ɗaya da goma sha shida duba eh, suratu ali imran ku duba biharul anwar mujalladi na 22 shafi na 333 hadisi na 46 ƙarkashin babu fada'ili salman sai yake salmanul farisi kun san mutumin farisa ne mutumin iran ne shi yasa su suka bar shi bai yi ba duk wanda tsatson shi daga can ne origin nashi daga can ne su kalau suke wa Abizarri wa Mikdad wa amma ajma'in wa fihi fada'ilu ba'd akabir sahaba a cikin akwai falalan waɗansu manya manyan sahabai a cikin littafi waftarau suka kirkiro wata ƙarya suka ce wai bi anna aliya radiyallahu an. wai sai sayyidina ali Allah yarda da shi taraddada wato yayi taraddudi yayi shakka ma wata la'asama wato ya ɗimauta ya damu fi qabulihi lil islami wajen karban shi karban musulunci wa talaba min ar-rasul muhlatan lokacin ya ne manzo Allah ma ya dan bashi lokaci yayi tunani wa shi sayyidina Ali kan shi ma lokacin da aka bijiro masa da musulunci taraddada yayi shakkan karban musulunci wa tala'a sama dai ya dan ya dan imauce haka ya ja da baya dai ya yi kokonton karɓar musulunci wa talaba minar rasuli ya nemi manzon Allah daga manzon Allah sallam muhulata ne an bashi dan lokaci kaɗan ya yi tunani ina fata a gidan fa manzon Allah ya girma fa shi yana ɗan shekara shida annabi ya ɗauko shi wa waftarau sai suka kirkiro suka ce bi annahu wai cewa shi din nan sayyidina ali kenan qala lirrasuli sallallahu ya faɗa wa manzo Allah sallallahu inna hadha dinun ya muhammadu wannan addinin fa da ka zo da shi kake so in karba mukhalifun dina aba'i ya saba wa fa addinan kakannina da iyayena wa ana anzuru fihi amma dai bar ni kawai zan yi tunani akai zan yi tunani akai ina fata an gane ku duba wannan magana a littafinsu mai suna sa'adu su'ud sa'adu as-su'ud sai yau na fara karo da wannan littafi eh, shafi na 216 faslun a ƙarƙashin wani fasali Kina fi ma zakarahu min eh, mujalladin akhir tafsir Kalli kalbi awwaluhu suratu muhammad ila akhir al li ibn tawus ali ibn tawus al-husaini wanda ya mutu a shekara ta 664 wai anan ne in ka je zaka samu wannan magana insha Allah وفي بعض كتبهم أولا سلسة أكما تسمية سفيان بن ليلى للحسن بن علي رضي الله عنه وقال تسمية سفيان بن ليلى أقل أنبت سفيان الليلى للحسن بن علي ديما حسن بمذل, آه، بمذل المؤمنين لتنازله عن الخلافة لمفاوية ابن أبي سفيان wato sun ambaci sufiyan dan Laila da Husaini dan Ali bi mazallil mu'minin suna kiran shi a matsayin wato wanda ya kaskanta mumunai bi tanazulihi anil khilafa domin ya janye khalifanci ya barwa Muawiya dan Abu Sufyan ina fa suna kiran shi cewa shi ya kaskantar da mumunai saboda an zo khilafa shi ya janye ya barwa Muawiya dan Abu Sufyan Eh, sosai a ah, sannan bal wa sabata ya tabbata wa wasaba kai yayi tsalle wa wasaba ahlu askar al ya al fi shahri rabi' al-awwal ah, fantahabu fi satahu wato mutanen askar ahlu askar al hussein. wato mutanen da suke karkashin Hussein a Hassan a tutan Hassan wato sun diramma bil Hassan sun kira shi al Hassan wato a shaharu Rabi'il awwal suka diran masa suka fada masa fantahabu fi satahu suka yi kace-kace da shemarsa wa aka zo mata'ahu suka wawushe dukkan kayayyakinsa wa ta'anu ibn bashir al-asadi fi khasiratihi suka soke wato dan bashir al-asadi a kugunsa mashi faradduhu jarihan ila al suka mai da shi mada'in sunan birni ne cikin ciwo da raɗaɗi dukkan dai yadda su suka yi taima mutanen ahlul baiti su shi'a ɗin mu duba wannan a mujalladi kudnar na biyu can rijalul kashi aka sami wannan yadda suka yi wa 'yan gidansu a hassan hassan ɗan ali kenan a mujalladi na nawa mujalladi na biyu shafi na 196 akwai biharun anwar mujalladi na 42 shafi na 129 takwas suka za ku samu yadda suka yi ta ci musu zarafi A man ra'aituhu min ar-rijali afa wa an ja'afar bin ali da kuma abinda suka faɗa game da ja'afar ɗan ali wa shi limamin su na nawa kenan limamin su na wajen shida nake ji E ja'afar ibn a ja'afar ibnu ali E ja'afar ɗan aliyu da abinda suka faɗa a game da shi baya cikin zancen goma sha biyu suka je ja'afar ɗan ali banda Hassan da Husaini shi sai Ali fa yana da yaya da yawa to ga abin da suka faɗa game da ɗan Ali mai suna Ja'far suka ce Ja'far mu'lanun al-fisq Ja'far in nan da kuke ganin shi fasikancin shi ta bayyananne ne mutum ne fajirun fajiri majinun dan batsa shirribul lil khumuri mashayin giya aqallu man ra'aytuhu min rijali wa ahtaquhum li nafsi yace shine mafi kaskancin wanda ya taɓa gani a cikin mazaje wa ahtaquhum li nafsi wanda kuma shine mafi wulaƙanta kansa sama da kowa khafifun mai ƙarancin hankali ne ƙalilun fi nafsihi wanda bai da daraja bai da mutunci a karan kansa wannan abin da 'yan shi'a suka gama ɗan a alikin ja'afar da yake bai kullo dai cikin tsatson husaini ba eh, husain husain ai yawanci suna girma 'ya'yan husaini eh ya mujallade ku duba abin na usulul kafi za ku samu wannan maganan ah, mujalladi na ɗaya shafi na ɗari uku da tamanin da shida wa kana muhaddithu shi'ati shahiru zurara akhzahullah akwai wani malamin hadisi mai ba da labarin wato eh, hadisan irin na 'yan shi'a marwaito su mai suna ashahiru zurara wato wanda suke kiran shi zurara yana daga cikin shahararrun malaman shi'a masu ruwaito hadisai irin nasu wanda ake kira zuraratu ya mala ya ce akhzahullah Allah ya tabar da shi ya ce ya buruto ya buruto fi lihiyati abi abdullah wato shi ja'far bin ali din nan ya burutu wato yana tusa madan rashin kunya fi lihiyati abi abdullah wai sai ya zo kusa da gemu abu abdullah hussein sai ya mai tusa eh, kusa da gemu kuma dangane na banza irin na yara qala zuraratu zuraratu yace sa'altu aba abdullah an tashahhud na zo na tambaye abu abdullah wato shi husaini game da tahiyya faƙala ashadu game da kalman shahada ya ce ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu na shaida babu abin bata da gaskiya sai Allah kuma annai Muhammadu wato bawan Allah ne ko manzonsa ne qultu sai nace a'a at tahiya lis take nufi ko sha qala التهيات والصلوات فلما خرجت قلت يا عندي في تس... فلما يعني قال التهيات والصلوات فلما خرجت يا عند نفتا ما وانا فتن قلت يشي إلا قيته لأسألنه غدا إذا نظموا ده شي زن تنبيه شي gobe فسألته عن الغد عن التشهد وشجري سنة زنة تنبيه شي game da tahiya kuma قال domin tashahhudin yakan ɗauki ma'anan kalman shahada domin ai ita tahiya da muke a cikin sallah ana kiranta mai tashahhud saboda a cikin ta akwai ashhadu an la ilaha illallah wa la sharika lahu ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wadansu da suka ɗauko ta wannan wajen suna kiran tahiya at-tashahhud waɗansu kuma da suka ɗauko farkon wajen attahiyatu lillahi azzakiyatu la tayyibatu salawatu inna sai suka kira shi da tahiya saboda su sun fara da attahiyatu waɗansu suna kiran tahiyan da attashahud can wajen ashadu Allah ila to shi yasa attashahud din da yake tambaya shi ya ce menene attashahu? so zai bada minin biyu ko shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah shine kalmar shahada ko kuma yana nufin tahiya ce irin ta sallah shi bai fayyace masa ba yace me tashahud sai ya kama ta wancan sai ya kama masa na tahiya kuma shine yace gobe in na haɗu da shi zan kara masa tambaya da suka haɗu a wace gari faƙala ka misli dalika ya tambaye shi sai ya sake ba shi amsa irin na jiya ƙultu sai na ce attahiyatu was salawatu kake nufi qala attahiyatu was salawatu ba a da yawmin zan daɗa dawa kuma washe gari la na gadan in tambaye shi fa sa'altuhu an sai na tambaye shi game da tashahhud sai yace mun kana nufin attahiyatu was salawatu قال التهيات والصلوات فلما خرجت ضربت في لهيتي yayin da na fita kawai wai sai ya sake mai tusa fili yati a gemunsa wa kuntu la yuflihu abadan wannan har abada ta fafe ne wato bai iya bashi amsa ba ku duba wannan maganan shirmin a rijalul kashi jalladi na biyu shafi na ɗari biyu da talatin da bakwai hadisi na ɗari biyu da sittin wai zuraratu bin a'yun shi ya ka wannan kista hal yi uƙalu hadha ya shaykha shi'a shi wannan hankali zai karbe shi ya kai fa shehi ne na shi'a mai ruwai sa hadisi aka har wannan hankali zai karbe wannan shirme irin na yara ala tastahiyuna ku ba ku ala tastahuna ku ba ku da kunya ne ba ku cin kunya babban shehi ya ce wai wai da na fita na yi masa kaza a gemu na gudu waftarau suka kirkiro ƙarya kuma bi anna qaulal lahi ta'ala wai fadin aula madaukakin sarki la bi'sal maula wala bi'sal ashir wato Allah wadaran al maula majibinci Allah wadaran eh, wato kuma al ashir surat wai nazalat fil abbas radiyallahu an wannan ayan ta sauka akan abbas ammu rasulillahi babban manzon Allah wai shine Allah wadaran maula wanda ake jibintan al'amarinsa wala bi'sal ashir Allah wadaran dangi wai wannan ayan wai ta sauka ne akan Abbas babban manzon Allah in ji yan Shi'a aka suke fassara ta shin alul baiti sun kubuta daga cutarwansu ba su kubuta ba wa hakama shaykhuhum al-Kulaini wancan maganan ku duba littafin rijalul kashi mujalladi na daya shafi na 129 wa hakama shaykhuhum al-Kulaini ala Abdullahi bin Abba. shaihin su mai sunan kulegi shi ya yanke wa abdullahi dan abbas ma hukunci bil kufri da cewa kafiri abdullahi bin abbas shi ya yanke masa hukunci cewa nan kafiri ne ma kun ga dukan su alu baiti ne domin dan babban manzon Allah ne Ya'yan ubanni ne da manzon Allah ku duba usulul kafi mujalladi na ɗaya shafi na ɗari ɗaya da saba'in da kitabul hujjati babu fi sha'ani inna anzalnahu fi lailatul qadri wa tafsirha za ku samu wa shakka zu'ama'u shi'a manya-manyan jagororin shi'a shugabanninsu kai suna shakka mafi ibni imamihim game da ɗan limaminsu arriba muhammadu riba hal huwa ibnuhu amla akwai muhammadu riba ko muhammadu riba aliyu bin musa aliyu bin musa arriba suna shakka shin ɗansu ne ma wa arradu bi zina zaujati suka ce kai matan shi ma zina ta haife shi walam yaqtani'u ba su gamsu ba hatta hakkamul qafa sai da suka dauko alqafa alqafa waɗansu irin mutane ne da a jahiliya har a musulunci wanda idan ana rigima kan ɗa a kirawo su sai su duba kafin kafan yaron su duba yatsun shi su duba tafin hannu su duba idon shi sai su ce wannan ɗan na wani ne idan aka samu mutane suna rigima a kan ɗa wannan yana cewa nashi ne wancan yana cewa nashi ne to su kafa ɗin nan masana ne na kamanni na kamanni na taɓa project a kai ma ina 300 level nake ji eh, eh, kotun musulunci ma tana hukunci tana ba kafa hujja da bayaninsu da shaidansu ina fata an ta wani kawai da ka taka kawai footstep ɗinka za ka taka kawai a yashi su ka yashi kawai su ce ka taka to za su kalli kafan kawai su ga kafafuwan waɗanda suke jayayya akan yaron su danganta yaron ga Mr. A ko Mr. B Allah ya ba su wannan ilimi sosai yaro kawai za su kalla na yaro su danganta su ce ga uban shi can matuƙa aka samu kusuma waɗansu na rigima sun kai ƙara ko akan wannan ke ɗan shi ne wannan ke ɗan shi ne wannan ke ɗan shi ne wannan ke ɗan shi ne to ana kafa hujja da su idan da a jahiliya kafin zuwa musulunci mata idan suna so su yi aure sai su ɗan kafa ɗan tuta haka su ɗan a su ɗan yi ɗan ɗakuna ɗakuna ɗakuna idan mace kenan tana so ta ɗan sa wata irin tuta ja duk wanda ya ga tutar to sun san wannan tana tana abin nan eh, za a zo ana ta saduwa da ita ana ta saduwa da ita wannan yanzu wannan yanzu ya ko ta zaɓi mutum biyu su rika saduwa da ita to ran da ta haifi ɗan sai a kira waɗannan da za su ke zuwa saduwa da ita sai a kawo wannan ya danganta ɗan ya ce ga uban shi tanto shi kenan Ta zama to uban yaron ita kuma sai ta zama to matan shi da haka suke shine al-hukmu bil qafati annabi sallallahu ya hukunci da hatta a musulunci akwai a shari'a ana amfani da su wajen danganta yaro ga wanda ya abin nan shi ina fata an gane ko akwai shi a shari'a ana kiran su kafa kafa ba su wannan aikin kenan wai suna shakkan dan wannan limamin nasu ma gaba daya ina fata an gane ko ibni imamihi domin shi wannan ah, muhammadu riba din ku duba limamin su na shida limamin su na shida eh, eh, sorry eh, aliyu bin musa so suna shakka kan aliyu dan musa din wanda suke kira arriba suna shakkan wannan dan sai da suka kira alkafa irin wannan mutum da sun tuni matan shi gaskiya zuna ma ta yi ta haife shi ba dan limamin su bane sai da hakkamul kafa suka kawo kafa yayi hukunci a tsakani fa hakamatil kafatu kafa suka yi hukunci fa saddaqu ba'da zalika imama eh kafan yace eh dan dan limamin su ne to daga baya suka gaskata limamin nasu kun ga aikin mutunci domin sun ce su ba sa kuskure ba sa abin ta ya za a yi su ya ce ɗana ne su yi dinayi sai sun ka irin waɗancan mutanen su fi ƙarfafa su ci gaskata maganan shi sama da na imam in su bai cika imam ba kenan wannan cin mutunci ne ko ba cin mutunci ba ne cin mutunci kori dan imam din su sai wani ya fito ya kalli dan ya kalle shi ce nasu ne su karba shi ma cin mutunci ne a ce alul baiti su ma ba su tsira daga sharrin su ba na'am ku duba wannan maganar shi ma usulul kafi mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyu da talatin da takwas waftarau sun kirkiro wata ƙarya kuma 'yan shi'a suka ce anna fatimata ita fatima kanta ma 'yar manzon Allah uwar wane ne hasan ko yawwa istankarat zaujaha a ita ne ba ita ban ta haifi Hussein fatima dai ta haifi hussein da abin nan ko kware da gaske hussein din ne ya auri yar farisa daga nan ƴaƴan eh to ku duba ita huwar hassan da hussein din ma fatima yar manzon allah matan sayyidina ali din shi su kanta sun mata karya suka ce istankarar zawajaha min aliyin wato taki aka tauta kan gare ta ce ita ba za ta auri sayyidina ali ba lokacin da manzon Allah yake so ya auren ma sayyidina ali ita فقالت تك يا رسول الله يا من زن الله زوجتني علي بن أبي طالب وهو فقير لا مال له يا بابانا من زن الله يسود الله ka aura mun da sayyidina Ali mutum talaka wanda bai da dukiya ba suka ba ne shi bai tsira ba matan shi ba tsira ba bai tsira ba shi tsira ba daga harshen waɗannan mutane amma ahlul baiti ahlul baiti su ne ɗan ahlul baiti ahlul baiti a fito a nuna maka su ne supporters asali masu ƙaunin ƴan gidan manzon Allah ba sama da su amma ina babu wanda ya kukuta daga sharri a ku duba wannan maganan da suka ce na na fatima ta fitis ne da annabi ya sirsa sata ku duba footnote na uku a can kashful ghummati fi ma'rifati al-a'immati sunan lissafin kenan mujallabi na ɗaya shafi na ɗari biyu uku da ashirin da ɗaya eh, fi zikri tazwijihi alayhi salam fatimata wajen bayanin aurensa da fatima shi sayyidina ali da yayi sayyidatu nisa'il alamina eh, shugaban matan duniya ina jin misa'u ahlil janna ne ko eh. biharul anwar ku duba littafin su mai suna biharul anwar mujalladi na arba'in da uku shafi na 139 da talatin da tara su suka ambata to mu a ahlus sunna ƴaƴan manzo Allah duka nawa ne bakwai mata nawa akwai Zainab Ruqayya Ummu Kulsum akwai fatima mata hudu ne sai ibrahim sai Kasim, sai abdullahi ɗayan manzo Allah bakwai ne duk sauran sun mutu suna kanana rukayya eh, ummu kulsumi sane ta auri sayyidina usman da tara su aka auren masa da Rukayya. rukayya sai zainab sai fatima ta auri sayyidina ali sai zainab ta auri wa ne wani abdullahi ko amma ko na manta amma ƴaƴan matan shi ƴaƴan mata dai mun san na manzo Allah hudu ne ummu kulsum ruqayya zainab da fatima kuma ina jin dukkan su ƴaƴan na na khadija da waye na a na ce waɗannan ƴaƴa matan matan nake nufi matan nake nufi dukkan su ƴaƴan na na khadija Allah ubangiji yarda da ita to bari mu ji kam adadu banatin nabi inda shiyukhi shi'a muna son mu san adadin ƴaƴan manzon Allah mata a wajen ƴan shi'a mu dai mun san nawa ne hudu ne kuma mun faɗe su to bari mu ji to ƴaƴan matan manzon Allah sallallahu nawa ne a wajen ƴan shi'a qala kabiruhum abul qasim al kufi akwai babban shaihin su mai suna abul qasim mutumin kufa yace inna ruqayya kun ga ruqayya wa zainab zaujata usman ko wanda sayyidina usman ya aura sorry ba ummu kulsum ba lam yakuna ibnatai rasulillah kwata kwata ba ƴaƴan manzon Allah bane a ah, na wala walada wala walada khadijatu zaujati rasulillah kai matan manzon Allah ma khadija ma kwata kwata kwata bata mata ba aihuwa ba wa inna ma dakalat shubha akwai shubuhan da ta faru alal awam fihi ma liƙillas ki ma'arifatin bil ansaf wato akwai amawa wato larabawa wata shubuha so ta same su da cewa saboda ba su da ilimin sanin dangantaka wane dan wane wane dan wane ba su da ilimin wannan shi yasa suka nuna sayyidiyar Khadija ta haihu kuma ƴaƴan nan na manzon Allah ne wa fahamuhum al-ansab da rashin ilimin fahimtar dangantaka da cewa wannan dan wani ne ba su da su su amawa ahlus sunna in kun ji sun ce amawa ba su da wannan ilimi ku duba footnote na hudu al-istighafatu fi bida'i salatati hmm? wato kawo ɗauki game da in mutum uku din nan da suka kirkiro su waye mutum uku ukun nan eh, ukun nan mutanen nan in ka ji sun faɗa kai ma ka san uku in ka ji uku abubakar umar usman to wato irin in da suka kirkiro wato akwai littafin da aka suka wallafa da suna wato a kawo ɗauki game da bidi'an mutane ukun nan sunan littafi a kawo ɗauki emergency kawo ɗauki ina fatan an gane ko eh, wakala ba'adu shuyukhihim waɗansu shaihunansu suka ce waladai waladai at-tahqiq fi an-nusus at-tarikhiyya lam najid dalilan waladai at-tahqiq wani shaihin su yace shi yana da wani bincike mai zurfi da aka yi fin nusus da bin nassoshi da tarihi lam najid dalilan ba inda muka samu dalili ko da ɗaya ala subuti wajen tabbatan ƴaƴan manzon Allah ghairar zahara sai dai fatimatu zahara ne kawai ita ce kaɗai tarihi ya nuna ƴar manzon Allah fatimatu zahara amma wata zainab Rukayya ummu kulsum wai tarihi sun bi diddigi diddigi diddigi na tarihi ba inda suka samu dalili ko ɗaya da ya tabbata cewa manzo Allah yana da waɗansu ƴaƴa mata uku bayan Fatimatu Zahra ita ce Zara da Hausa ko to wanda kaji an ce Zara Zahra din ma yaga ha'un din yana da wahalan daure aka ce Zara kan Zahra na duk za mu ji shi ne muke yanzu za su kama na aiki da sauran kuma mu ji ina za su jefa su don ba ƙaramin aikinsu ba ne bali zahir abinda ke zahiri su a bincikensu annal banatil ukhrayat su sauran waɗannan ‘ya'ya mata uku innan zainab ummu kulsum ruqayya kunna banati khadijati min zawji al-awwal qabla muhammad eh agololi ne wato su ƴaƴa ne namijin khadija da da yake auren ta can kafin manzon Allah ya zo ya yawa da ya aure ta sai kawai yake ta ta ƴaƴan duk zai rike ina fata an gane ko hakan yana yiwa da wahala domin idan kuna kun tuna a jahiliya mutum da an haifan masa ya mace mai yake kace ta yake ya binne ta da ranta saboda shi abun kunya ya same shi ku duba fa kun san girman zunubin wanda ya kore wa mutum ya shi kuwa akwai haɗin shi yasa yana daga cikin bala'i da musiba mutum ya haihu da mace ya yi jinayin ɗan ki can ni ban san inda kika je yawon bantalin ki kika samu wannan cikin ba na bane shi yasa ake ake cewa to a zo a tsine wa juna sau na mutum zai tsina kan shi sau biyar wal khamisata anna la'anata Allah alaihi in kana min al zai karantsuwa sau biyar za a zo kuma sai an tara mutane shaidu gaba daya a zo a yi mula'ana tsine wa juna in mutum ya yi dinayin din cikin matan ke ce ba cikin shi ba, ko kuma yi dinayin din ɗaya daga cikin ƴaƴan da ta haifa ce ba ɗan shi ba, sai a zo a yi tsinuwa a ta dalilin wannan faɗan nan ba zai gaji uban nan ba saboda ya ce ya rantse har sau biyar ba ɗan shi ba, sai dai ya je gaji uwa, uwar kan dole na ɗanta ne tunda a mahaifanta ya zauna kuma ita ta haife shi shi namiji bai da ciki ba fa gado ko da an mutu a kasana mutum ya zai wannan ya haramta ma ɗanci wannan kamar yadda waɗansu suke wa matansu kullum sai an zo ƙara an zo ka gama ki tana kuka namiji ya ce wannan ba ɗansu ba haka kawai Allah ubangiji ya rufa asiri to kun ga ɗayan da manzo Allah ya haifa sun ce san ba na annabi wannan kuma akwai kes kenan to kaji inda suka sa ƴaƴan na to suna tsaya a magana ɗaya ne da'iratul ma'arif ka duba wannan magana a sunan littafin mai suna da'iratul ma'arif islamiyyati shi'iyya mujalladi na ɗaya shafi na 27 li Hussein al-Amin mawallafin littafin littafin kenan wa shaykhuhum al-majlisi babban shaykhin su mai suna al-majlisi yace inna ruqayya kun ga ruqayya wa zainab da zainab kana ta ibnatai hala wa ƴaƴan halatu ne ukhtu khadija akwai wata kanwar khadija sunanta hala to ƴaƴanta ne ba na ma khadijan ba ba na waɗancan sun ce a saura ƴaƴa ukun ‘ya'yan Khadija ne da ta haifa da mijinta da ta bar shi ta zo ta auri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani suka ci a'a biyun kuma daga cikin uku ma ba na Khadija ba ce na yar Khadija ne halat to suka zauna a hannun Khadija manzon Allah ya zo kuma ya rike su Allah in ta karanta dubu za ka ji wata da in ba ka tsayawa a magana ɗaya ta kai shida ko bakwai ko ashirin ma mun san duk da aka faɗa a can baya to insha Allah tabaraka ta za mu dakata a nan za mu zo gobe mu ji falalan wannan taɓon da suke sujada a kai za ka samu ɗan shi'a suna da wani ɗan ƙasa da taɓo da suke mulmula suna inda suka je suna taɓo a abin nan suna abin nan me ƙida me ƙidan su game da wannan taɓo da matsayinta ina fata an gane ko Allah ubangiji ya samu dace mana muwafaka ya kare mu ya kare mana to kuma Allah ubangi ya shirye su ya nuna musu gaskiya nuna musu hanya amin ya rabbal alamin